والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى وهي على ثلاث درجات هل يزوينا مقانا أكابن ليشا في الإرادة شيني نية وكما جارا نية ya ce matakai ne guda uku a darajatul ula zahabun anil adati bi sihhatil ilmi wa ta'alluqi bi anfasis salikina ma'a sidqil qasdi wa khal'i kulla shagilin min al-ikhwani wa mushattitin min al-awtan wannan abubuwa ne guda uku ya kawo na farko yake cewa wato mataki na farko shine zahabun anil adati bi sihatil ilmi ma'ana mutun ya rabu da al'adu ta hanyar wato cuɗanya da ilimi ana mutum ya sanya ilimi a cikin rayuwarsa wanda wannan shi zai canja mishi rayuwa da wasu abubuwa da ya saba su da haka wannan shi ma dole a zuciyar shi ne zai saka da haka ya ce ah, haza ma yi wafiku man haddal iradata bi annaha mukhalafatul ada wannan wanda suka ce nufi shine abin da ya saba da al'ada ma'ana abin da mutum ya saba a kan shi ma'ana ya saba mishi wahiyar tarki a wa'idin nafi ne mutum ya bar abubuwan da zuciya ta saba da su wa shahawati ha da kuma abubuwa na sha'awan abin da take so take kwaɗayi wa ru'unati ha da abin da take karkata zuwa gare shi wa baƙalati ha da abin da take tunƙaho da shi kuma da ya ce waɗannan abubuwan da suke tattare da zuciya لا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها yace waɗannan abubuwan ba zai yi zuciya ta rabu da su ba sai da abin da mala yayi nuni akai wahiya yace ita ce suhbatul ilmi mutum ya aboci ilimi dai rayuwa an ce akwai ilimi a cikinta to zai ka samu tana da bambanci da rayuwar da ba ilimi kuma shi ilimi yana gyara abu ne ya kawata shi saɓanin jahilci wanda yake ɓata abu kuma ya lalata shi duk abu ko abu ne aka ce an yi shi akan sani akan ilimi to sai kaga yana da bambanci da abin da ba a yi shi akan ilimi ba to shi ne mala yace daga cikin abin da zai taimaki bawa wajen canja sha'awar zuciyarsa shine wato ya kusanci ilimi wa mu'anaqatihi ya ma gume shi yace fa innahu domin shi ilimin nan shine an-nurul ladhi yu'arrifu al-abda mawaqi'a ma yanbaghi isabi qalbi shine zai nuna ma bawa wato abubuwan da ya kamata ko ya kyauci ya sani ya fifita su a cikin bukatunsa wa ma yanbaghi isaru tarki da abubuwan da ya kyautu ya rabu da su yace falam faman lam yashabhu al-ilma duk wanda ilimi bai makwabce shi ba ma'ana duk wanda bai yi abota da ilimi ba to lam tasihha lahu iradatun wannan kwata kwata ba za ka samu ma'ana zuciyarsa ta gyaru ba bittifaqi kalimati sadiqin a wajen malamai gaba daya wala ibrata bin qita'i bi qita'i tariq yace waɗanda suke cewa ba sai an nemi ilimi ba wannan ba a kallon su ba a la'akari da su haka da abin da mutum zai yi yana so rayuwar shi ta gyaru yana so zuciyar shi ta gyaru to lallai sai ya kusanci ilimi da abin an yi shi akan ilimi zaka samu kurakuran shi suna zuwa da sauki da haka ilimi yana gyara rayuwar bawa yana gyara masa zuciyarsa wa qala ba'dhum wasu ma har suke cewa mata ra'aita sufiyyan faqira yaqdahu fil ilmi fattahimu ala al-islam yace duk lokacin da kaga wani wanda yake da awar cewa shi sufi ne yana sukan ilimi ya ce to ka tuhumci addininsa mana duk mutumin da za a kawo ilimi ya ce a gurabu da ilimi ya ce wannan to a tuhumce shi a cikin addininsa a ba wanda zai yi adawa da ilimi annabawa da ilimi suka zo Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da cewa yana da sani Allah ce wala suna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a haka na alqur'ani sani ne na Allah Allah ya ce anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun saboda haka ilimi wani wato babban jigo ne a cikin rayuwar dan adam kuma ilimi babban jigo ne a cikin rayuwa ta addini addinin nan da ya zo mana ya zo mana ta hanyar ilimi ne ai ba ta hanyar jahilci ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda Allah ya sanar da shi ne Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da da baka san shi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya aiko shi annabi bai san alqur'ani ba Allah ya sanar da shi alqur'ani kuma ta cikin wannan alqur'ani shi kuma ya raya zukata ya sanar da su abin da ba su sani ba yasa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda kun san abin da na sani to da kun yi kaza da kaza to sai mutum yazo ya ce ma duk maganar ilimin nan fa a ajiye ta a koma a dukufa a yi ta bauta ba ilimi to kaga malam yace ce duk wanda ka je na faɗan wannan yace ce to ka tuhumci addininsa musuluncin shi akwai gargada a ciki mutumin da zai ce ba ruwan shi da ilimi mana an ka duba babban kundin ilimi shine alqur'ani duk wasu ilimin muka da kake gani na musulunci an samo su ne a ina daga cikin alqur'ani aka ciro su duk wani abu da zaka gani na ilimi in dai na addinin musulunci ne sai ka samu da alkur'ani littattafai da ilimin muka da yawa da aka rubuta in aka rubuta su sai ka samu an ce a duba aya kaza Allah ya ce kaza washe alkur'ani ilimi ne da haka mutum ya zo ya ce kada a yi ta'amuli da ilimi kaga yana so ya rusa musulunci kenan yana nufin a ajiye ƙur'ani yana nufin ajiye sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin a ajiye duk abin da malamai suka rubuta yanzu in ba dan falalar ilimi ba wannan abin ba za mu dinga karanta shi ba ina za mu same shi ai ilimi ne ya kawo hadisan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan akwai malamai masana waɗanda suke karantar da wasu wasu ma su ji daga wasu ba da har yau da ba ma samu hadisan shi ko ɗaya ba to sai wani ya ce duk wannan abubuwan a yi watsi da su ya ce a ajiye su da ya ce to wannan ba daidai ba ne ya ce wa min ha yana daga cikin abin da kuma yake gyara zuciya ɗin a ta'alluku bi an fasis taliki mutum ya dinga wato ratayuwa da tafarki irin na waɗanda suke masu tsoron Allah masu bin Allah ka dinga bibiyan su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul hadi Allah yace ka gaya musu kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira wannan ita ce hanya ta ma'ana ka dinga bibiyan hanyar wadan duk inda kaga malamai masana sun ce wannan abin shine daidai to shine daidai dan ba yanda za a yi al'umma su taro akan abin da yake fata ne duk abin da al'umma kaga sun taro akan shi musamman masana suka ce wannan shine abu daidai to lalle wannan din shine daidai Da haka mutum ya dinga ratayuwa ya dinga la'akari da yadan wanda ma'ana suke masana da yadda suke kusanci da Allah da yadda suke bautan Allah sai ya bibiyi irin hanyarsu ya ce wala raiba babu makawa anna kulla man ta'allaka bi anfasi qauni cewa duk wanda ya ratayu da ma'ana numfashin wasu mutane ma'ana yana nufin ya kwaikwaye hanyar su to lallai in kharata fi maslaki lallai zai shiga hanyar su wa dakala jama'ati a yanzu idan misali yaro ya taso sai ba a tsare shi a gidansu ba sai ya fara yawon kasuwanni da tasha-tasha yana biye-biye to zai tashi ya zama ko mai wasa da maciji ko ɗan sani in ba a tashi a makaranta ba misali ba a koya mishi sana'a ba da haka duk abin da mutum ya karkata gare shi to da irin wannan abin yake tashi sannan wanda aka sashi a hanyar ilimi kuma ka ga wannan ilimin zai wanda aka sashi a hanyar sana'a za ka ga sana'ar zai ɗauka. da aka wanda ya ɗauki kafarkin ya kusanci malamai haka ne kuma kuma duk wanda yake kusantar malamai lallai rayuwar shi ba ta kadewa ko da a ce shi din ba irin su Shi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam yake siffanta makaranta alqur'ani yake cewa humul qaumu la yashqa jalisuhum su mutanen da wanda ma ya zauna da su be ya zauna suna abin su na binciken ilimi idan aka zo aka ce a lullube su da rahama shi ma za ta shafe shi saboda su da yayi a yanzu kamar misali mutum ne aka je kaman yan kwaya ko da ba shan kwaya yake ban yana tare da su za a da shi a tafi da shi ko so haka ne idan mutum ya tare da kuma masana idan alkhairi ya zo sai ya shafe shi shi ma haka duk wanda ya rafu wasu mutane to zai kasance tare da su ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana tare da su haka nan almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to zaka ga wasu zuciyarsu tara ta yi da kusantar bayin Allah na kwarai to ko da a ce ba su da abin da suke da shi na sani na ilimi to amma dai wannan abin zai iya shafan su ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki yakan tura mala'ikunsa yace ku je ku duba bayi na ku gane suke yi a lokacin da mala'ikun suka zo za su samu wasu bayin Allah suna zaune suna bitar alqur'ani in sun koma za su ce ya Allah madaukakin sarki mun same su suna karanta littafinka kuma suna bita shi amma akwai wani mutum shi baya cikinsu amma yana gefen su yace ku hada duk da shi ce a hada duk da shi to kaga shi ba abin yake ba amma tunda ya kusance su to kaga sai ya samu albarkacin su shine mutanen da wanda ya zauna da su bai tabewa bai tabewa wanda ya zauna da su don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake canja sha'awar zuciya ko da zuciya tana da wani tunani idan ya kusanci waɗanda ba su da irin wannan tunanin kusanta su za ta canja mishi rayuwa shi ne ai abin da ya faru da bawan Allah nan da ya kisa wanda ya kisa ya kashe mutum 99 ya je ya nemi fatawa a wajen wani mai ibada ya ce mishi ai bayan da za a Allah ya yafe ma sai ce to sai ya kashe shi ya ce to tun da kai ma abin da ka gaya min kenan bari na kashe kana cika ɗari da ya ci gaba da tafiyar ya sake samun wani malami masani sai ya ce musha yanzu Allah zai yafe mun ya ce me zai hana ya ce amma da sharaɗin abu guda ɗaya ka koma ka yi tuba ka yi nadaman abin da ka aikata sannan wajen da kake waje ne na mafarnata ka bar wajen ka koma ka shiga cikin mutanen kiri. in ka je cikinsu to za ka jaru to shi ne fa yana kan hanya ya faɗi ya mutu sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo ɗaukansa suka yi ta jayayya waɗannan suka ce ai ga laifin da suka iya yi wannan kuma da suka zo suka ce to ai ya tuba to amma lokacin da ya kai tafiyar ya faɗi ne a iyaka kan iyaka shi ɓarin jikinsa yana garin wancan da ya baro ɗin ɗaya ɓarin jikin shi kuma ba duka da ya shiga wannan garin don haka sai suka yi saɓani sai suka ce to bari su yi ma'ana ƙuri'a a auna jikin shi a gani duk inda jikin ya fi karkata gane shi to nan za a ɗauke shi an garin jikin ya fi karkata mafi yawancin jikinsa yana garin masu ɓarnan ne to sai mala'ikun azaba su ɗauke shi idan kuma mafi yawancin jikin shi ya karkata zuwa garin da zai tafi na tuba ne din to sai a ɗauke shi to Allah maɗaukakin sarki da kansa ya umarci ƙasa ya ce ta ja ma'ana ta yanda jikin shi zai karkata zuwa wajen mutanen kirki me yasa saboda an mushi nuni da ce je kusance su to kaga sai Allah ya ji kansa kuma da abin da yake cikin zuciyarsa na kyakkyawan niyya mana ya fito ne da niyyar cewa lallai tuban yake so da nufin cewa ba zai koma wannan abin ba to kaga wannan malamin sai ya mushi nuni cewa ya je ya rafi mutanen kirki akwai ɗaya daga cikin malamai na wannan zamanin masu rukuya wanda shine farko-farkon wanda suka yi rubuce-rubuce a wannan lokacin a kan littattafai da ake na na rukuya ya kasance in yayi rukuya wani lokacin har yayi magana da aljanin da yake jikin mutum yakan ce mishi ya bar jikin idan ya fita zai ce mishi to shi ina zai je zai ce to ka tafi maka ka je ka shiga cikin bayan Allah ka yi ibada ka je ka shiga cikin bayan Allah ka yi ibada tun da can waje ne waje ne na mutanen kirki mana an dai ka shiga garin maka musamman za ka tafi harami to daga mai karatun alkur'ani sai mai tawafi sai mai sa'ayi sai mai addu'o'i sai mai sallah haka za ka ga kowane lokaci haka za ka ga wajen to kaga in dai mutum yana da kyakkyawan zuciya ya je rabunan wajen to kaga ko da yana da wani abu a zuciyarsa zai iya canjawa ganin wani sai ma tasiri sai ka ga wani mutum da kila kana ganin kai ka ji shi lafiya da komai sai ka ga ya tsaya yana bauta ba kautawa kai kuma kana zaune to wannan sai ya zaburar da kai wannan sai ka ga ya zaburar da kai to ma da ya ce wannan shine abu na biyu yawa wannan shine abu na biyu shine wato uh, anfasus salikin mala yace ya ce kuma anfasus salikin ma'ana ya binin fashin waɗanda suke masu kusanci da Allah bai ce masu bauta zalla ba don waɗancan suna da ilimi suna da sani duk wanda zai bauta ma akan Allah maɗaukakin sarki akan ilimi ba daidai kyau da wanda zai bauta ma Allah akan jahilci ba ba sa taba zama ɗaya. don haka ya yace fa al’abidi na min sha’anihim alƙiyamu bil a’amal domin masu bauta kawai su dai su aiki ne ma'ana ba sa bibiyan shi da ilimi su kuma a salikin suna la'akari da hali da yanayi sai ya ce ma a sirqil ƙasdi, tare da kyautata ko gaskata manufa ya ce kuma gaskata manufa yana tafiya da abubuwa guda biyu ne na farko tauhidu ma'ana kaɗaitawa. zuciyar ta zama ta dunkula gaba dai ta koma ga Allah babu wani tunanin wani abu a ciki na biyu kuma tauhidin maqsud manufarsa ma ta koma ga Allah gaba daya bai tunanin wani abu fala ya qau fi qasdika qismatun da haka abin da yake cikin zuciyarka baka raba baka hada Allah da wani a ciki ba ana duk abin da zaka yi kame da zuciyarka gaba daya ta koma zuwa ga Allah ne wala fi maqsudika kuma baka tunanin abin da kai zaka samu kai kana tunanin cewa abin da zaka yi na gabatar da kanka ne ga Allah kawai yace kuma wa khali kulli shagilin min al-ikhwani wa mushattitin min al wannan shi yake da wahala kuma da yawa sai ka kaga wasu a hakan yana musu tasiri yace katse duk wata alaka da abokai da kuma abin da zai hana ka isa inda kake so ka isa kaga wani in ya saba da abokansa rabuwa da su yana ba shi wahala to sai ka bi matakin yanke su musamman ya zama abokai ne da zama da su ba alkhairi ba wanda ya zama zama da su bata lokaci yanzu kama wanda ya saba zama a wani waje na na hira kuma a kullum aka zo irin hirar da aka yi jiya irin ta za a yi yau ban ma ta yau tafi ta jiya muni kina. yau idan mutum ya zauna da abokansa yana hira ta kasuwancinsa da al'amuran shi na rayuwa bai shiga haƙƙin wani ba wannan babu laifi amma a haka masu malamai suna ganin cewa ma'ana sakaci ne mutum ya shagaltu ya ta hira to ko dai ba komai a bar shi cewa ya halatta to idan mutum da zai takaita a hirar tasa da zaman nasa cikin abin da yake ya shafe shi ne ma'ana kar ya fita ya shiga haƙƙin wani to wannan shine abin da ya fi alkhairi to amma yanzu da zaka duba wajajen hiran da ake zama din kashi tara cikin goma nasu ba a takaita a cikin abu dole sai an fita zai yi wahala a ce an zauna zaman hira ba a fita a ta ba ba a shiga haƙƙin wani ba ba a taɓa wani ba ba a ambaci wani ba yana da wahala yana da wahala shi yasa ai sahaba manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba lokacin da ya ga suna yawan zama a bakin hanya sai yake ce musu me yasa kuke yawaita zama a bakin hanya sai suke cewa ai abu ne da ba makawa sai mun zauna ba za mu iya ba muna zaunawa mu tattauna harkokin mu yace to lallai idan kun zama cewa ba makawa sai kun zauna to ku tsare mu hanyar da kuke zama ta in kun iya tsare mata ta ku yi ta zaman ku suka ce to yanzu hanya ma tana da wani haƙƙi da za a tsare mata yace kwarai shine kaful ada ku dinga tunkuɗe cuta kun gabar na ku hana Kan mutum ya gabar na yace juwa zuciyan suna hayaniya a ka je ka hana ta amuru in ka ga za a yi barna ka hana haka nan kuma wa raddi salam wanda ya zo wucewa ya ma sallama ka amsa haka nan wanda kaga ya bace hanya wa irshadul bal mutumin da kaga ya zo ya bace ka nuna masa hanya haka nan taimakon wanda ya gagara yanzu in zaman da mutum yake yi kila bakin kwanta ne sai ya ga yara sun zo za su tsallaka titi to ya taimake su tsallakar da su ko ya ga wani dattijo ya zo ya rasa yadda zai tsallaka titin nan ga motoci sun yawa to ya kama shi tsallakar da shi to waɗannan su ire su haka nan da kuma ɗauke gani daga haramun to waɗannan su ne haƙoƙin hanya to kaga da yawa wajen da ake zama ba a ba a tsara wannan haƙoƙi to kaga in kaga cewa wannan abin zai dinga ma tasiri a rayuwarka to mafi alkaili shine barinsa shine ma da yake cewa na ƙarshen su shine shirye duk wani abin da zai shagaltar da kai yace yushiru ila tarkil mawani'i wal qawati al a'iqa anis suluki wani abu da zai hana ka kusanta da Allah to ka yanke shi dai yanzu wani a zaman majalisar nan musamman an buɗe wata hira ko da ya ji ana kiran sallah zai jira sai an ƙarasa wannan abu kafin ya tashi ya tafi sallah wani ma zai ce to tun da an yi sallah a masallaci bari mu yi sallah ma a bakin nan sai koma masallacin gefen hanya shi da je yi sallah ce ya samu jam'i gare wannan sallar tashi to kaga wannan sun katse mishi da sun hana shi isa inda yake so ya isa to mala yace dole sai an yanke wannan min suhbatil aghyar ma'ana dole ya daina makwabtar waɗanda suke kishiyoyi ne wa ta'alluqu bil awtan da abin da yake sa kullun ya dinga kwadayin inda yake baya so ya bari allati alifa fiha albutulata wan nadala wajen da yake ganin nan ne wajen burgewansa da kuma wajen gogewansa yace falaisa alal muridi sadiki abarwa min ushara'ihi wa watanihi ce ba abin da yake cutar da mai neman kusanci na gaskiya fiye da abokansa da kuma garinsa wal ina lahu an saylihi ila Allah ta'ala da kuma wanda suke katse masa alakar shi zuwa ga Allah yace falyaktarif anhu to da yanda zaka yi ka ƙaurace musu bi jahdihi da kokarin dagewanka wallahu subhanahu wata'ala a'lam Allah shine mafi sani to wannan duk yayi magana akan yace matakai ne guda uku to wannan mataki na farko kenan yace mataki na biyu da mutum zai iya gyara zuciyarsa kaga wannan gyaran zuciya ne a ce yau mutumin da ka saba da shi ka saba abota da shi sai Allah madaukakin sarki ya zo ya farkar da kai kaga abota da shi ba alkhairi sai ka iya rabuwa da shi to kaga yi wani babban aiki amma ba kowa bane yake iya ba wani ko ya rabu da su zai sake koma ko kuma su su zo su dinga kawalcin sa sai sun mayar da shi cewa da ka kaulace mana haka za a yi tabin sa wani ma kila har gida ce ya rabu da abokanansa na asali to kila da yana cikin wani bacci ne bai farka ba shi yasa duk lokacin da zuciyar mumini ta farka to ba ta sake koma cikin wani bacci domin mumini la yuldagu min juhrin marratayn maciji bai zarun mumini so biyu daga rami daya in yau ka sa ka ji an taba ma ka ji ba daɗi gobe ba za ka koma ba saboda haka wanda ya fito daga irin wannan kangin bai iya koma musamman kuma in ya ɗanɗana daɗin imani ya kuma gane irin hasarar da ya yi a rayuwarsa a baya to zai dinga ƙoƙarin ya ga cewa ya cike waccan gaban ne da ya bari shi yasa Umar radiyallahu anhu yake cewa ba wanda yafi jin dadin musulunci fiye da wanda da bai yi musulunci ba daga baya musulunci yace abu kowa jin dadin musulunci saboda zai dinga auna rayuwarsa a baya da yanzu da ya shiga musulunci amma da aka haife shi ya tashi a musulunci ila bai da wani abin nan bai da wani experience na bai da bai san shi ce to wanda ya gwada rayuwa da yanzu kamar misali in ka samu kafirai wanda suke musulunta ko turawa in ya shigo musulunci sai ka ga yadda kake sakaci da lokaci a rayuwa baya yi saboda shi zai dinga gani ya bata rayuwarsa a baya yana ƙoƙarin ya rasa to sai ka ga dagewansa da kwazansa sai ka ga ya naka har a ibada har a ibada sai ka ga ya ka domin kai baka baka san wani abu a baya ba shi kuma ya riga ya sani kuma da yace mataki na biyu yace ah, تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط أي يتقطع إلى صحبة الحال معناه ينكفو ونعم يشجاها لديك يشكي duk har yanzu yana magana akan abin da yake da alaka da na baya ne yanke duk wani abu da zai zai zama ma tsaiko akan hanyarka yanzu kamar misali wanda ya zama waya ce take shagaltar da shi sai ya duba a cikin wayar ire-iren abubuwan da suke shagaltar da shi sai share su misali ko idan ya fi yana da application da yawa yana da instagram yana da facebook yana da twitter yana da waye sai ya lura a cikinsu akwai wanda in ya shiga yana shagaltar da shi to zai goge shi a wayar ya hana makansa kuma wannan an jaraba shi duk wanda ya jaraba kuma zai gane ai abu kawai shine ka share shi in ka gan ka share duk wanda ka bude wayar babu shi a ciki ko ba za ka koma gane shi ba to sai ka bar abubuwa masu amfani to kaga da haka ai shine ko yanzu mutum ne kila ya dame ka da turo sakonni me kake masa sai ka yi blocking din shi to shi ma wannan abin sai ka yi blocking tunda yana hana ka kusanci da Allah idan ka yi blocking din mutumin da yake damun ka a rayuwarka to ina ga wanda zai hana ka zuwa ga Allah bai kamata shi ya fi cancanta ka kai blocking din shi wanda zai hana ka zuwa ga Allah shi ya fi cancanta ka yi blocking din sa idan ya zama misali shafin da yake bude yana hana shi karatun alqur'ani na safi an misali shafin labarai ne to sai ya soke shi sai sai place din shi da shafin alqur'ani ce a madadin wannan labaran bari na dinga karanta alqur'ani amma abin yana da wahala inda idan abu mutum ya riga ya saba da shi raba shi da shi yana mashi wahala sai dai wanda Allah ya sauwaka masa mala yace wa huwa alwaridu alladhi yaridu ala alqalbi min ta'silihi bil mu'amala shine abin da yake shigowa zuciya saboda tasirin abin wani ko da ya bar wani abu wata rana abin zai dinga fuskarsa saboda tasirin shi a zuciya as-salibu liwasfil kasli wal futuri wanda zai cire mishi wato asalin kasala da kuma kosawa aljalibu lahu ila mudafaqati rafiqil a'la wanda zai jawo mishi abin da zai kai shi zuwa ga sa shine Allah madaukakin sarki da kuma abokai na kwarai da Allah yace alladina an'ama Allahu alaihi waɗanda Allah ya musu ni'ima da haka inda misali yana yawan ta'amuli da abokansa a cikin Facebook to yanzu ya hada ta'amulin shi da Allah madaukakin sarki misali ko da shafuka waɗanda suke masu amfani kaga wannan su za su kai shi zuwa ga Allah waɗancan kuma za su yanke mishi alaƙa. domin wannan su za su sadar da kai idan misali ya saba sauke wasu hotuna na ɗan wani lokaci misali na wasan ban dariya to sai kuma yana sauke wasu abubuwa na wa'azi da tunatarwa misali yau misali in ya buɗe sai ya ga an sa karatun marigayi malam jafar sai ya sauke shi ce bari ya ji abin da ake faɗa kaga bai sauke ya rabu da wancan abin to yanzu wannan da ka sauke karatunsa misali zai yi daidai da wancan wata drama ce aka sa ka gani akwai haɗi ko babu wancan sai dai ka ji daɗi a zuciyarka ka yi dariya wannan kuma zuciyar taka zai taɓa ka ji an rataya ka da Allah za ka ji wani abu da zai kusantar da kai da Allah to amma mutum ya samu ma ya farka daga wannan baccin ba kowa yake samu ba ba kowa yake gane farka daga wannan cewa wani abu ne na yankewa ba shi yasa wani daga cikin magabata Hassanul Basri Allah ya masa rahama yake cewa ranar tashin alkiyama duk takon guda daya sai ba waye nadama a kanshi matukar bai shagaltar da kanshi da abu mai amfani ba ce duk takon guda daya sai mutum yayi nadama a kanshi yanzu misali zama da za a yi a yi hira da zama da za a yi a yi bitar karatu akwai haɗi tsakaninsu ko babu babu haɗi na shakka cewa zaman da za ka yi kai karatu abin da za ka ƙaru da shi a imani da rayuwarka duniya da lahira ya fi abin da za ka yi zama a cikin hira ko da hira kuwa za a baka labarin wasu abubuwa ne na hikima da sauransu domin wannan daga Allah ne shi alkur'ani yana raya mutane ne shi yasa Allah ya kira shi rai ne Allah ya kira shi cewa rai ne dan Allah ya kira alkur'ani da cewa aro kamar yanda rai yake ga gangar jiki haka alkur'ani yake ga zukata duk zukatar zuciyar da ta zama tana tare da alkur'ani zaka same ta a raye take kamar ƙasa ce yanzu da ruwa yanzu duk ƙasar da ake saukan mata da ruwa ake jikata sai ka samu tana da sha'awa sabanin wacce ba a saukan mata da ruwa za ka same ta a bushe ba ta da sha'awa to haka alkur'ani yake a zukatan bayi haka kuma ambatan Allah ya in ya shiga zuciya sai ka ga zuciya ta sake sai ta yi taushi ta zama ba ta da ƙarfi za ka same ta da tausayi da jin ƙai da komewa ga Allah ba ta bushewa to amma in ya zama babu wannan abubuwan a ciki to sai ka ga zuciya ta bushe sai ta zama babu tausayi babu babu imani a ciki to malam yace fayantaqilu dan haka sai kaga bawa ya tashi min maqamil ilmi ila maqamil kashfi inda shi yana cikin mataki na ilimi da sani sai kaga Allah madaukakin sarki ya azurta shi da abinda ake kira al-kashf abinda suke kira da kashf ma'ana Allah madaukakin sarki ne zai ma bawa baiwa ya dinga hangen wasu abubuwa da mutane ba su hangen su shine alkashi da Allah ya ce wattaqullaha wa ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki sai ya kara muku sani an ko sani kace ka ji tsoron Allah madaukakin sarki amma asalin alkashi abu ne da ya shafi keɓantattun bayan Allah misali kamar misali annabawa da kuma bayan Allah na kwarai suna da wannan na annabawa shine mu'jiza na bayan Allah na kwarai kuma shine kamar karamar da Allah yake musu ila wani daga cikin bayan Allah ya ce ma ga abu kaza da yake ganin zai faru kuma kaga ya faru din wannan kashi ne shi ake kira alkashi. Ah, ba zan ce muna wuce waje ba muna yawan misali da marigayi malam Ja'far saboda kusan a baya-bayan nan shine maganganunsa suka fi kama da irin wannan da yawa za ka ji karatuttukarsa ya faɗi wani abu lokacin da yake raye in ka zo yanzu a wasu matsaloli na al'amuran yau da gobe sai ka ga kamar ya ga abin ne haka ne ko? sai ga kamar ya ga abin ne kamar matsala ta boko haram ɗin idan an kalle sai ai yayi maganganu da yawa akai yau sai ana ganin kamar dama ya san abin da zai faru to wannan shi ake kira kashi bawa ya tashi daga ilimi ya koma makami na alkashi yana iya hangen abubuwa kuma wannan Allah madaukakin sarki ya datar da shi abin da ya hanga sai ya zama kamar haka da shi da mala albani na zaria da ma sauran magabata wannan muna maganan mu zamanin da muke ciki ne da wannan muka san to a baya ma haka ne a baya ma haka ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun furta ire-iren wannan abubuwan kuma sai ya faru kamar yadda suka faɗa to wannan shi ake kira al-kashf kaga mutum zai tashi daga mataki na ilimi ya shiga wannan mataki na al-kashf yace wa min maqami rusumil a'mali ila maqami haqa'iqi hawa adwaqiha haka nan idan da mutum yana cikin bacci da mantuwa yana ganin sallah aiki ne mai nauyi mai wahala to idan ya kai wannan matakin zai tashi daga ganin cewa sallah aiki ne zai koma ya dinga duba manufofin sallah a rayuwarsa abin sallah take ƙara masa har yanzu wani kawai shi damuwarsa a kira sallah zai raka a hudu ya fita in isha ce misali mai raka a hudu wani kuma a'a abin da yake gani a cikin sallah alaƙa ce tsakanin shi da Allah zai gina kaga ba daidai yake da wanda zai zo kawai sallah ya fita ba wani shi duk tunaninsa ya je ya kusanci Allah maɗaukakin sarki shine abubuwan da manzo sallallahu wasallam ya karantar da mu in zaka shiga masallaci me kake cewa addu'a ka Allahumma ftah li abwaab rahmatika ma'ana duk lokacin da ya ji kiran sallah yana kwaɗayin samun rahamar Allah sai garzo ya zo masallaci da haka shi ba tsoron aikin sallan kawai yake gani ba yana hangen abin da sallar ta kunsa sannan kuma da tsarkake shi domin sallah tana tsarkake bawa Allah ya ce ina salata tana anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana bawa daga mummunan abu da kuma abubuwa na alfasha da ka shi haka yake kallon sallah shi yasa wasu bayan Allah in sun shiga sallah ba sa so ta ƙari amma za Allah sallallahu alaihi wa sallama bai so ya shiga sallah ta ƙari saboda daɗin da suke ji a cikin sallah Shi ne wani zaka ga ya tsawaita sallah ma ya manta mutane suna bayan shi kamar yadda shi ibnul qayyim ake misalin ce wasu abokanan shi ne kawai suke bin shi sallah saboda ma mutane har an gaji da mushi magana akan tsawaita sallah an kai in ya shiga sallah ne yana shiga wani abu daban da mutane ba sa tunanin wani misali ya shiga wasu ayoyin alkur'ani ya tsauko su yana karanta su yana jin abin da suka kunsa in na bayanin ni'imar Allah ne ko azabar Allah yana ta kawo su yanda suke kaga ba zai daidai da wanda zuciyar shi ba ta cikin sallar ba ne. to shi yake cewa mutum zai tashi in har ya kai wani mataki daga tsoron aikin sallah ya koma mai sallar ta kunta to har sallar ma za ta zo ta zama mishi tafi komai a wajensa duk wani abu zai iya ajiye duk wani abu ya yi sallah kowane abu ne zai zo masa zai iya ajiye shi don sallah ne kamar yadda mazala Allah sallallahu alaihi ya kai wannan matsayin yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi salah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya min sanyin idanuwa na sanyin zuciyata a cikin sallah ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yake sanya ya mishi zuciya in ba sallah to kaga wani yana ganin sallar nan wahala yazo yi ta kawai ya fita to wanda zai shiga sallah yana ganin in ya shiga sallar ya samu nutsuwa da jin daɗi kaga ba tsoron aikin sallah yake duba ba yana duba mai takunsa shi yasa idan damuwa ta yi yawa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa idza hazabahu amru da al'amarin da yazo na damuwa ma'ana ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce ina bilal arifna bis sala bilal ka kira mana sallah mu shiga sallah dan wannan damuwar ta tafi sallah tana tafiyar da damuwa shi Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala kaman yanda hakuri zai tafiyar ma da damuwa idan mutum ya shiga damuwa a ce ka yi haƙuri kuma in ya yi haƙurin shi ke na abin ya zo ya wuce to haka sallah take tafiyar da damuwa kuma duk bawa in zai shiga cikin damuwa ya koma ya yi wannan sallolin ya koma ga Allah ya yi sallah ya yi alwala ya nafila to sai Allah ya yi masa Allah yana yaye damuwa da sallah yasa bayan Allah madaukakin sarki zaka ga cikin sallan nan za su zubar da hawaye za su koma ga Allah za su ji ba abin da suke so in ba ita ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaki da aka fita lokacin sallar da asar yayi a da lokacin sallar da asar yayi sai ga kafirai sun sa su a gaba suna kallon kafirai kuma ga lokacin sallah sannan jan kawai za ka danna suna ganin kafirai kuma ga lokacin sallah yayi to sai kafiran da kansu suka yi dakonsu suka ce ku kyale su tunda sun ki su tsaya ai lokaci ya zo da za su yi sallar da ta fi musu komai a duniya in suka shiga wannan sai mu afka musu wai kafin da yake cewa abin da musulmi ya fi so a duniya to sai Allah ya saukar da salatul kau, ma'ana Allah ya saukar da wani irin yanayi na surar sallah ma da ya zama za a iya auka musu ba waɗannan suna tsaye waɗannan suna sallah sai kuma suka sake rubewa haka nan lokacin gazwatul ahzab yakin ahzab lokacin da aka ma madina aka kewaye ta da rundunoni har sai da kusan magariba sai ba fili asar ba umar radiyallahu anhu hankalin shi ya tashi ya zo ya kasa haƙura sai ya buɗe bakinsa yana tsine musu ya ce allah ya la'ance ku kun hana min yin sallar da muka fi so to kaga sallar ta zama musu abin da suke so don haka mutum kaje zai daina ganin tsoron abin da yake zai dinga ganin abin da abin ya kunta ne shi yasa idan mutum bai kai wannan matsayin ba sai ta sallar kuma ba ta canja shi ba ko misali mutum ya yi ta aikin haji amma bai amfani da komai a cikinsa ba ne wani ke cewa sai je hajin wani mutum ya zo aka samu wata matsala da shi ake ce mishi to ai abu kaza ka yake shi ba aikin hajji ki kaza ka ce to ai da aikin hajji kai babu tunda har baka san wannan abun ba magabata sun kasance sun shiga irin wannan ibada abin da yake cikin ta suke kallo ba wai kawai tafiyar ba dan kakka dauki kawai tafiyar ne in mutum ya dauki tafiyar wani zai iya zuwa ya kalli dogayen gidaje ya dawo wani zai iya zuwa ya kalli mutane kawai na kasa daban-daban ya dawo wani zai iya zuwa je ya ji ɗanɗanon abincin wata ƙasa ne kawai ya dawo wani kuma zai iya zuwa tafiya shi da dawon shi kawai ya cika jaka da kaya zo ya tsara ba shi kenan aikin hajjin shi ya ƙare. wani kuma ba haka Shi ne wanda daga cikin magabata ake cewa in ya shiga aikin hajji in ka gan shi ka ce macijiya ce da take tafiya ta dukunkune kanta mana bai magana yana koma ya tattare ya kaskantar da kansa mana wannan gafarar da rahama da ake so a samu a aikin haji shi ita yake nema ba wai tsoron tafiyan ba shi a wani zai kaga ya je na ta yawan sa a gobe ko shi damuwar shi ya dawo a ce alajuwa ne <laughs> to kaga wannan bai san menene asalin tsoron aikin hajin ba ya dauka aikin haji kawai sa a gobe ne to shine ma ya ce idan mutum zuciyar shi ta gyaru zai daina kallon tsoron aiki amma zai dinga kallon abin da aikin ya kusa akwai wani misali da aka bayar na wani sahabi wanda ya samu rauni a kafarsa aka zo za a mishi tsakiya ko kuma za a yanke kafar ya ce duk inda aka taba kafar ciwo take maza ya ce to inda hali ɗaya kuke so da za ku taba kafar nan ku bari in na shiga sallah ya shiga sallah aka zo aka cire abin da za a kai abin da za a yi idan da sallah ya ce kun yi suka ce an yi tuntuni ya ce shi bai sa an yi ba ai ya shigaltu da sallah haka dan aliyu zainul abidin ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata shekara yana wani masallaci aka ce an yi wata gobara a masallacin nan gaba ɗaya hankalin mutanen masallacin nan ya tashi shi yana cikin sallah yana ibada sai da aka sai da idan da ibadar wani yazo yana bashi labari yace kai ana ta gudu yace me ya faru shi bai ma san wani abu ya faru a masallaci saboda ya riga ya koma zuwa ga Allah mana ya shiga wani alaka ne tsakanin shi da Allah shi yasa ita sallah wato wani wato abu ne wani contact ne da bawa yake haduwa da Allah madaukakin sallah tunda ko karatun da kake a cikin sallah zance kake da Allah in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki shi kake kira zai ce Hamida ne abdi Allah zai ce bawa na ya gode ne in ka ce arrahmanir rahim Allah madaukakin sarki zai ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare da haka kenan ashe kana sallar nan kana zance da Allah in ka ce maliki yawmiddin Allah madaukakin sarki zai ce majjada ne abdi bawa na ya girmama in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ya ce sa'ala ne abdi wa li abdi ma sa'ad Allah ya roƙe bawa ya roƙe ni kuma duk abin da ya roƙa na bashi to ga ba kowa ya san haka sallah take ba ya zo an ya zo kawai da ce alhamdulillah rabbil amin ya wuce abin shi ba ruwan shi da wannan ya bi matakai din nan ya nutsu ya san cewa abin da yake kaman ya tsaya a gaban Allah shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu shi yasa wani zaka ga duk tsayin sujjadar da zai wallahi ka gama gajiyar ka shi bai gaji ba bari yana ganin dagowar ma kamar ya katse abin da yake ciki shine yanda Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata sallah cikin dare take cewa kar ka so ka ga shan sallar nan da tsayinta ya huda sallan nan ya karanta fatiha ya karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i ya karanta ma'ida sai da ya karanta surori kusan guda hudu a tsaye sannan ya yi ruku'u kuma ruku'un daidai da tsaye wanda yawa zai iya wannan ok in ka shiga za ka gaji shi kuma yana gani yana da alaƙa da Allah ne da kusanci da Allah bai gajiya duk wanda ya shiga irin wannan wajen ya shiga wannan yanayin har Allah ya sa mishi irin wannan daɗin ba zai so sallar ta ƙare ba ba zai so sallar ta ƙare ba shine irin mutanen da Allah madawafi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu shiga inuwal al'arshin Allah ranar tashin alkiyama ran da ba wata inuwa sai wannan yake wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyar shi tara ta yi da masallaci yana fita a masallaci tunanin yake gobe zai iya dawowa ya zo ya shiga sallar ko yana bacci za ka ga yana ta abin nan in ka ga ya farka yana duba ne lokacin sallah ko bai yi ba duk inda ya shiga za ka ga yana tunanin lokacin sallah shi yasa wani ko tafiya yake akan hanya zai ce sai ya tsaya yi sallah duk wata harka da yake zai ce lokacin sallah ya kusa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu bihi al-qulub wal absar mutane ne da yau da gobe ba su ana su kusanci da Allah bai ana su ambatan Allah saboda haka wannan wani mataki ne da mala yake misalinsa don haka ya ce daga kuma zai tashi daga matsayi na matsayi na wato aiki zuwa matsayi na hakikanin abu da ɗanɗanan abu wa mawajidiha da abin da ake jin daɗi a jiki wa ahwaliha da kuma halaye ya ce fa ya taraka min al-islami ila iman sai ya tashi daga matsayin musulmi ne shi sai ya zama mumi dan daman matakai ne guda uku ko al-islamu wal imanu wal ihsan dan haka shi mutum baya zama mumini sai yayi musulunci da haka matakin musulunci shine mataki na farko sannan sai matakin imani shine mataki na biyu sannan sai matakin ihsan shine kololuwan mataki shine an ta'budu Allah ka annaka tara akwai wanda zaka ga in abu same shi na kaddara zaka ga ya shiga cikin damuwa da kunci wani kuma zaka ga in abu ya same shi na kaddara ya san daga Allah ne bai damuwa ya mayar da shi ga Allah to kaga suna da bambanci wancan mumini ne wannan musulmi ne a irin yanayinsu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da dan shi ya rasu kuma yana aunar ɗan nasa don shi ne ƙaramin ɗansa ibrahim wanda aka haife shi daga ƙarshe har ya kai watanni goma sha takwas kuma ya sha da shi lokacin da ya rasu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi miqdarin yake cewa ah, wa inna innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb to ka gani yace lallai ido ya zubar da hawaye saboda rashin ka yace kuma zuciya ta taso su amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi yake so shi ne yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi cewa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun cewa mu rabuwa da kai da muka ibrahim lallai muna cikin damuwa kuma kaunarsa da shi shine har ya dauki sunan kakansa annabi ibrahim ya saka masa to kaga yanzu wa mutum nawa ne za su samu irin wannan halin ka gansu sun haƙura wani za ka ji maganganu haka dai na sai bai kauna shi ya ce ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah yake so wani za ka ga kilan an mushi rasuwa yana cikin waɗannan bayan Allah na ƙwarai shi ne zai dinga haƙurtar da mutane ce a haƙuri duka namu ko amma ba kuwa bane ba wani ba zai iya ba wani ba zai iya fita mutane ba yana ganin kila ya riga ya rasa wanda yake zai tallafe shi ko wanda zai gaje shi ko wanda zai ɗau sunansa amma su bayan Allah ba haka ba ne. sai ma musiba ta same su sai su mayar da ita kaman abun godiya ga Allah da ya jaraba su don haka wannan abin duk yana komawa ne zuwa ga zuciya to shine ma da yake kawo waɗannan misalai yace to zai tashi daga mataki na Islam zuwa mataki na imani zai tashi daga mataki na imani ko zuwa mataki na ihsani sai kaga in ya shiga aikin Allah bai ganin wani abu kuma duk wani abu da zai zo masa a duniya bai ganin ta wani daga cikin malamanmu yana ba da labarin wani bawan Allah babban ɗan kasuwa ne kuma ya samu buɗe a kasuwancinsa sannan sai ya ya samu katsewa ana dab da shiga wata ramadan an shiga wata ramadan sai wani kasuwanci ya buɗe masa aka zo mishi da shi ya ce ainihin na riga na rufe kasuwanci a wata ramadan aka ce ga abin da za a samu ya ce abin da zan samu wajen Allah ya fi wannan na haƙura ba rabona ba ne aka ya kyala wannan abu ya ce shi ya riga ya shiga wani kasuwanci da Allah tun da ramadan ya shiga ya ce ya yafa duk wani abu da zai samu aka ce gaba abin da zai samu na kasuwanci ya ce ya haƙura shi ya riga ya sa gaban shi a wani abu to kaga baya kallon abin da ya rasa yana kallon abin da zai samu domin sa'a ɗaya a cikin ramadan kafi biliyoyin mutum da mutum zai samu a ce yau mutum ya tsaya ya yi azumin wata ramadan ya yi tsayuwa a cikin ramadan allah maɗaukakin sarki darajar da zai ɗaukaka masa wannan kuɗaɗen ba za su iya siya masa ba inda za su yi su siya ma ka duba yadda kake jin daɗi lokacin da za ka sha ruwa wannan a duniya kenan ina ga in ka sadu da allah in ka kawo aka zo aka kawo ma abin shan ruwa kana jin daɗi ka sha ka ji sanyi ka samu waraka to wannan a duniya kenan ina ga in ka sadu da Allah ya zaka bi saboda haka akan bar wasu abu saboda wasu abubuwa to wannan shine matakin da mala yake magana akai wanda zamu tashi a ma'ana abu na gaba insha Allah da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa